wa ashadu an la ilaha illallah ina mai shaidawa babu an bautawa da gaskiya sai Allah ya kabala taubata an ibadihi wanda Allah shi ne mai karɓar tuba daga bayansa wa ya fi an sayyati kuma Allah shi ne mai gafartawa daga na ayyuka wa ashadu anna sayyidina Muhammadu rasulullah ina mai shaidawa lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne khairu manista gafara wa taba mafi alkhairin wanda ya ainihin wato wanda ainihin ya nemi gafarar Allah kuma ya tuba wa raja ila rabbihi wa anaba kuma ya koma ga ubangijinsa komawa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allah kai tsira kai aminci a bisa annabi Muhammad wa alihi wa sahabihi da yan gina annabi Muhammad da sahabbansa wa ba'd bayan haka ibn adam malamai suka ce ibn adam basharun walaysa min mala'ika shi dan adam dai mutum ne ba mala'ika bane fal mala'ikatu ajsamun nuraniya su mala'iku wato jikukuwa ne wanda Allah ya halicce su daga haske la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba ma Allah akan abin da shi Allah ya umarce su fa bashar amma shi dan adam fa makaluƙi na min ɗini an halice shi ne daga taɓo malamai suka ce fa min ɗaba'i an ya al al'insan yana daga cikin ɗabi'a wato ta ɗan adam ya kuskure wa ya fi zambi kuma ya faɗa cikin zunubi lakin minal kaɗai sai dai yana daga cikin kuskure kuma gashi ɗan adam an yi wato gashi a mutum an yi yassame insan wato mutum ya zarce fi ɗariƙar razila a bisa wato hanyoyi waɗanda suke basu da kyau wa yastamirral ma'asiyya ya ci gaba da saba ma Allah bal alaihi an yi sari a tauba malamai suka ce a ya dace ga ɗan adam ya tuba wato tuba wajibi ne ga ɗan adam musamman musulmi mai imani da Allah mai imani da sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin hadisi wanda imamu turmuzi da imamu muslim suka fitar da shi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nuna cewa kowane dan adam dai mai kuskure ne kuma mafi alkhairin mai kuskure shine mai tuba ashe tuba wajibi ne ga musulmi mai imani aikin da ka san kana yi mummuna kafi kowa sanin cewar kana yi to wajibi ne a wajen musulmi ya imani ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba don komai ba don a matsayin ka ne mai imani a kowane lokaci ka rika tuna cewa lalle mutuwa tana tare da kai mutuwa za ta iya zo maka a kowane lokaci to babu abin da ya dace a gare ka idan ka san kana aikata munanan ayyuka ka zama mai neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala a koda yaushe neman gafarar Allah hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ba mai kuskure ba ne shi amma yana neman gafarar allah subhanahu wata'ala a kowace rana za mu ji hadisan da za su biyo a baya insha Allah. ta'ala hadisi ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da imam ahmad da imam muslim suka fitar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa shine allah subhanahu ta'ala laulam ta zunubu da ba don kuna zunubi ba da ba don kuna zunubi ba la zahaba Allahu bikum da sai Allah ya tafiyar da ku waja ja'a bi qaumin yazo da waɗansu mutane waɗanda su mutanen fa buna. su rika yin zunubi fa yastaghfiruna Allah ta'ala su nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala fa gafira lahum kuma Allah ya gafarta musu ashe Allah subhanahu wata'ala ya san cewa dan adam mai kuskure ne to amma mafi alkhairin mai kuskure shine mai tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ka ba mu ikon tuba a koda yaushe Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa wali hadha amara Allahu jami'al mu'minina bi tauba saboda haka ne ma Allah subhanahu wata'ala ya umarci dukkan mumine da cewa su tuba inda yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratun nuri ayata ayata talatin ɗaya allah subhanahu wata'ala yana cewa wa tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga allah ga baki ɗaya ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna lalle za ku samu babbar rabo ga allah subhanahu wata'ala dan adam a koda yaushe ana so ya zama mai yawan tuba ga allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗa har yanzu a cikin Alƙur'ani mai girma a suratu hudu aya ta uku Allah subhanahu wata'ala yana cewa wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilai ku nemi gafarar ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatubu ila Allah fi yawmin mi'ata marra annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana neman gafarar Allah a rana sau ɗari ma anna allaha qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara duk da Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mai zunubin sa wanda ya riga ya wuce da wanda ma zai aikata yanzu idan da zai aikata din a bisa kaddarawa a ce annabi zai aikata sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da yake raye to inda zai aikata ma din Allah ya gafarta mashi amma duk da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana neman gafarar Allah a ranar sau ɗari. idan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana neman gafarar allah a rana so ɗari to da ni da kai da ku mu ne muka fi dacewa mu nemi gafarar allah subhanahu wataala a kasancewa mu mu ba asume ba ne shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato kasancewa shi ma'asumi amma duk da haka yana neman gafarar allah subhanahu wataala a rana so ɗari har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa fakana ya kulu ya ya ayyuhan nas ya kasance yana cewa ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastagfiruhu kuma ku nemi gafarar Allah fa inni atubu fi yawmin mi'ata marra ni ina ina tuba ina komawa zuwa ga Allah a rana su dari rawahu muslim imam muslim shi fitar da wannan hadisi mu duba mu ga ma eh, azima manzilatihi inda rabbihi duk da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam a wajen ubangijinsa ya kasance yana neman gafarar allah subhanahu wa ta'ala duk da matsayinsa a wajen allah subhanahu wa ta'ala ya kasance yana neman gafarar allah subhanahu wa ta'ala faƙada marahu rabbahu bi istighfar kuma allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da yin istighfari inda yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratu muhammad aya ta goma sha tara allah maɗaukakin sarki yana cewa fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa lalle babu an bauta da gaskiya sai allah wasu da zambika sannan ka nemi gafara wato gafara ubangijinka walil mu'minina wal mu'minat sannan ka newa mu'mine maza gafara sannan ka newa wa mu'mine mata gafara idan har annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam zai zama mai neman gafarar Allah subhanahu wata'ala to ni da kai mu ne fi dacewa lalle mu koma wato mu tuba mu koma ga Allah subhanahu wata'ala ba dan komai ba dan tsoron abin da zai faru da ni ko ya faru da kai matukar mutuwa ta same mu ba tare da mun zama masu tuba ba Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tuba Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin Alkur'ani mai girma suratul Nisa'i aya ta ɗari biyar zuwa ta ɗari da shida Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa wala ta kullum kha'ini na khasima kar ka zamo mai kariya ga masu laifi idan ma haka yi wasu ta gafirillah ka nemi gafarar Allah Allah ya samu dace malamai suka ce wa babu tauba shi babu tuba mafatuhan yana nan buɗe saboda rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala lailan wa naharan dare da rana dare da rana kofar tuba zuwa ga Allah subhanahu ta’ala a buɗe take saboda rahama ta Allah subhanahu ta'ala. kamar yadda a cikin sahihul eh, hadisin da Imam Muslim ya fitar daga Abu eh, daga Abu Musa Allah kara masa yadda yace inna Allah ta'ala yabsudu yadahu bil layli lalle Allah madaukakin sarki yana shimfiɗa hannunsa na rahama da daddare liyatuba masi'an nahari dan waɗanda suka yi laifi da rana su tuba wa yabsudu yadahu bin nahari kuma Allah subhanahu wata'ala yana shimfiɗa hannunsa na rahama da rana ya tuba masu allali dan waɗanda suka yi laifi da rana su tuba hatta ta ɗali a shamsu min magaribiha har rana ta bullo daga mafaɗarta Allah subhanahu wata'ala a cikin rahamarsa da tausayawarsa da yake wa bayinsa Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wato ƙofar tuba domin Allah maɗaukakin sarki baya so ya ga ya azabtar da bayinsa saboda haka ne ya buɗe musu kofar tuba to wajibi ne a gare ni wajibi ne a gare ka mai sauraro wajibi ne a gare mu mu zama masu yawan neman gafarar Allah subhanahu wata'ala masu yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu zamo masu yawan tuba sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ya karantar da mu mu zama masu yawan tuba a bisa matsayin mu na 'yan adam masu laifi Allah maɗaukakin sarki ya sake baɗacin alƙur'ani mai girma wato suratun nisa'i aya ta sha ɗaya Allah maɗaukakin sarki na cewa wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani mummunan al'amari wani mummunan aiki mummuna wanda Allah ba ya so aw yadhlim nafsahu ko kuma zalunci kansa summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah ya ji da Allah gafurar rahima zai samu Allah maɗaukakin sarki ga gafuran mai yawan gafara rahima sannan mai jin kai ashe Allah maɗaukakin sarki yana wa ainihin mai jin kan bayi ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa mana tuba saboda haka yan uwa musulmai lalle mu zama masu yawan tuba ga munanan ayyukan mu da muke Allah maɗaukakin sarki kai mana gafara a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin na Qudsi yana cewa Allah maɗaukakin sarki da kan shi ya ce, Ya kai ɗan Adam, ya ce, a ya ce, Ya ibadi ya ku bayina, innakum ta kaɗa una billeli wan hari lalle ku kuna aikata laifi dare da rana, wa ana gafir ba jami'a ni kuma ina gafarta mai gaba ɗaya, fasta gafiro ne ku nemi gafarata a gafir lakum in gafarta muku. Ya sake faɗa a cikin hadisi na kudusi, ya ce, Ya ibn Adam ya kai ɗan Adam. in na kama da auta ni lalle kai idan wato ka kira ni ka roƙe ni warajauta ne ka ƙaunace ni gafartu laka zan gafarta maka alama kana min wala ubadi a bisa abin da ya kasance tare da kai ba tare na damu ba Allah madaukakin sarki yana nuna ainihin dai wato falalarsa da ainihin rahamarsa da yake akan bayi kuma yayin da ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah cikin rahamarsa da tausayinsa da ainihin wato da yake ma bayansa wancan mummunan aikin da kai ba wai Allah subhanahu wataala zai aje shi bane ba kuma sai ka je alkiyama sannan a yi maka hisabi da shi a Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa duk wanda ya aikata wani aiki sannan ya roƙi gafarar Allah subhanahu wataala to fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗancan munanan ayyukan da bawaye sai Allah subhanahu wataala ya canza su su koma kyawawa domin Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai Allah kai mana gafara kuma Allah ka ji kanmu Allah ka ba mu ikon tuba a bisa munanan ayyuka waɗanda muke aikatawa dare da rana saboda haka nake kiran kaina nake kiran masu sauraro cewar lalle mu zama masu yawan tuba ga Allah subhanahu wataala domin kofar tuba dai a buɗe take kama hadisin da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yabsu yadahu bil laili Allah yana shimfiɗa hannunsa na rahama da daddare liyatuba masi'an nahari dan waɗanda suka yi laifi da rana su tuba wa yabsudu yadahu bin nahari kuma Allah yana shimfiɗa hannunsa na rahama da rana liyatuba masi'an laili dan waɗanda suka yi laifi cikin dare su tuba Allah baya barin wannan hatta ta dali ashamsu min magaribiha har sai idan rana ta bullo daga mafaɗarta to a lokacin ne idan bawaye wani aiki ainihin wato Allah ya aikata wani wani aiki ko alheri kai a lokacin nan ba a rubuta shi cikin alkhairi in ma sharrin kai a lokacin nan ba a rubuta shi domin al'amari ya daga ya kare Allah kai mana gafara zunuban mu. E, a bisa ga wannan hadisi wanda Allah wanda Allah madaukakin sarki ke faɗa cewa ya ibnu adam innaka ma da autani la kai dan adam ka sani kai matakar ka kira ni ma'ana ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala warjauta ne sannan ka kaunace ni ka dawo ga abin da Allah subhanahu wata'ala yake so gafartu laka Allah ce zan gafarta maka alama kana minka a bisa duk abin da ya kasance a gare ka wala ubali ban damu ba yace ya ibn adam ya kai dan adam lauba da gazuno baka ana a sama da za a ce zunubin ka ya kai kololuwar sama sun masta gafarta ni sannan ka nemi gafarata ta gafartu laka zan gafarta maka ya ibn adam ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi kadaya idan da zaka zo man da cikin duniya ga baki ɗaya na kurakurai sun malaqita ni sannan har ka haɗa da ni la tushri bi shay'an baka haɗa ni da kowa ba la ataituka bi qurabiha magafira ni kuma da na zo maka da cikin ƙasa na gafara a wannan aya akwai kuma a cikin wannan hadisi na kudisi abinda Allah subhanahu wataala yake nuna mana wato yana nuna mana girman shirka duk abinda za mu yi duk abin da zai kasance tare da mu lallai mu guji hada Allah subhanahu wata'ala da da wani a cikin bauta Allah subhanahu wata'ala shine makaɗaici shine abin bauta na gaskiya shine kuma ya cancanta a bauta mashi Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya sake faɗa cikin alqur'ani mai girma suratul Shura aya ta 25 yana cewa "Wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi Allah shine mai karɓar tuba daga bayinsa wa ya afu an sayyi'ati kuma Allah shi ne mai yin afuwa a bisa muna na ayyuka saboda haka wajibi ne a gare ka wajibi ne a gare ni mu zama masu neman gafarar Allah subhanahu Ta'ala a koda yaushe lallai mu sake mu ta tambele a cikin rayuwa to wannan ba abu ba ne na kwarai wajibi ne ya kai dan adam musamman ya kai musulmi baligi mai hankali ka sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ya aje maka wani adadi da zaka bar duniya to sai ka zanna ga kanan kullum baka neman gafarar Allah kullum ba ruwanka da ainihin neman gafarar Allah kullum ba ruwanka da alkur'ani baka karatun alkur'ani baka sauraron alkur'ani kana cikin tambele idan Allah madaukakin sarki hukunta kwanan ka ya kare sai ka ji kawai mala'ika ya buga maka ya ce to zaman ka duniya ya kare shan ruwanka ya kare abincin da zaka ci ka gama ci iskan da zaka shaka ka gama shaka abinda za ka taba ka gama tabawa inda za ka taka ka gama tafiya ka daga ka ji abinda za ka faɗa ka daga ka gama faɗa sai zama lokacin kuma kana cikin mummunan aiki to kaga kenan ba abinda za ka faɗa ma Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala kai mana gafarar zanubanmu a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sake faɗa wato a cikin wannan hadisi na wato wanda hadisi ne mutabakun alaihi ya kula rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira mutum Allah tabbata a gare shi yana cewa inna Allah idni bil mu'min Allah madaukakin sarki zai guso wato ga mumini fa yadau alaihi kanfahu wa yasatirahu fa yaqulu ata'rifu dhanba kaza ata'rifu dhanba kaza Allah madaukakin sarki zai kusanto wa dan adam kusantowa ya bijiro mashi da zunubansa wanda Allah madaukakin sarki wato waɗanda ya aikata Allah ya ce ka san a wato ka san kai zunubi iri kaza sannan kai zunubi iri kaza sannan kai zunubi iri kaza fa yaqulu sai dan adam yace na'am ya rabbi eh ya ubangiji hatta idza hatta idza qarrarahu bi dhanbihi har idan bawa ya tabbatar da cewa ya yi sa wa ra'a fi nafsihi annahu halaka yaga cewa lalle ya riga ya halaka babu wata mafita to Allah cikin rahamarsa da tausayinsa sai ya ce satartuha alayka fid dunya ranar wato a duniya lokacin da kai aikin mummuna na rufe asirin ka ban tona maka asiri ba na rufa maka asiri ba wanda ya sani sai ni kawai na sani sai kai da kai ai wannan aiki to yadda na rufa maka asiri a duniya wa ana gafir halakal ma. kuma a yau ni na gafarta maka a bisa wannan aiki domin Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne sannan mai gafara ne ga bayi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ɗan adam wanda ya sami irin wannan al'amari a wajen Allah subhanahu wata'ala sai a bashi wato takarda shi da hannun ainihin fayyuda eh, kitabu hasanati sai a bashi wato littafin ayyukansa sannan sai duba ya gansu ga sunan kyawawa Allah subhanahu wata'ala ka ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace wallazina eh, idza fa'alu fahishatan lalle waɗanda suka aikata wato wata alfasha suka aikata wato mummunan laifi alfasha aw ya zalim hu ko kuma dan adam inda ya zalunci kansa ko suka zalunci kawunansa dan adam ya zalunci kansa ya aikata wani mummu wato wata alfasha aw ya zalim hu sun bai astaghfirullah ko ya zalunci kansa shine ya shirka sun bai astaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah kafin Allah madaukakin sarki ya karbe shi yajidullaha gafurar rahima to Allah eh, Allah eh, dan adam zai samu eh, zai samu Allah subhanahu wataala mai yawan karɓar tuba kuma mai mai jin kai Allah maɗaukakin sarki wato ka ba mu ikon tuba malamai sun kaɗan wato sun karanta wato sun ainihin wato yi bayani akan al'amarin tuba suka ce tuba kashi uku ce na farko dai shi ɗan adam nan take lokacin da ya ji nasiha to ya yi ƙoƙarin ya yanke daga wannan mummunan aiki da yake abu na biyu kuma shine wayan da ma'ala fi'liha ya yi nadama a bisa wannan mummunan aikin da yi na uku kuma wato ya ainihin an yi azima ala Allah ya uda ilaiha shine ya ɗauki wato ainihin niyya cewa ba zai koma a wannan mummunan aiki da ya kasance a kan shi ba to idan tuba ta zamo ta haɗa waɗannan abubuwa guda uku to ta zama tuba wacce take ainihin karɓaɓɓiya kamar yadda malami ahlar ya faɗa yake cewa a taubatu nadama alama fata ya tu Allah uda ila fi ma baki alaihi min umrihi wa an yataruka ya ta fi sa'atiha in kana mutalabbisan biya to idan tuba ta zama haka tuba ta zama karbabbiya ga Allah subhanahu wata'ala sai suka kara da cewa idan ya zama kuma akwai haƙƙin wani ɗan adam wanda ka zalunce shi e ka cuce shi kai mashi ha'inci ka zalunce shi ko kai mai ainihin murɗiya ko kuma saboda wani karfi da kake da ka samu ko na hukuma ne ko kuma karfin jiki ko karfin makami sai ka zalunci dan adam to ka ba ta zamowa cikakkiya sai dan adam din nan ya gafarta maka abin da ka zalunce shi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon tuba Allah madaukakin sarki ya sake faɗa har yanzu a cikin alkur'ani mai girma yana cewa innama taubatu sai ya ati haƙiƙa ita dai tuba tana nan ga waɗanda suke aikata munana ayyuka bi jahalatin da jahilci sun bai tubo na min karibin sannan kuma su tuba kusa kusa fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan Allah madaukakin sarki yana karɓar tubar su wa kana Allahu Allah kasance aliman masani hakima sannan kuma Allah shine mafi hukunci masu hukunci Wani walaysat at-tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati tuba bata zama ba ga waɗanda suke aikata munana ayyuka Hata hatta idza a hada al-maut har idan wato mutuwa ta guso ma ɗaya daga cikinsu. su summa inni a idza hadara ahadukum al-maut qala inni tubtu al-ana yace to na tuba yanzu walal ladina mutu na hum kuffar sannan kuma tuba ba ta ga waɗanda suka mutu suna kafirci abinda wannan aya take nuna mana Allah subhanahu wata'ala yana karɓan tubar bawa matuƙar bai zo gargara ba idan har bawa ya zo gargara ya zo gargara ma'anar gargara ya zo zai mutu to lokacin nan kuma idan ya tuba ya koma zuwa ga Allah to tuba shi bata zama karɓaɓɓiya ba domin hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah azza wa jalla ya qawwata tawbatul ab haƙiƙa Allah madaukakin sarki yana karɓar tuban bawa malam ya gargir matuƙar bai zo gargara ba idan sai ka zo gargara sannan a lokacin ne wato za ka tuba to tuba ka ba ta zama karɓaɓɓiya ba za ta zama irin tuba ta fir'auna kenan yayin da ya ga zai halaka sai ya nemi tuba zuwa ga Allah ya nemi ya tuba ya koma zuwa ga Allah saboda ya ga bala'i ya ga masifa a kan shi Allah maɗaukin sarki ce mashi a al'ana wa kada a saita qabl wa kunta minal mufsidin a yanzu kuma zaka tuwo bayan bayan da ka kasance cikin masu masu banna yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalafaka aya a yau kawai tuba dai ba za ta zama akan ka ba za mu tseratar da gangar jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ya zama wata aya ga waɗanda za su zo bayan ka A ashe kenan duk mutumin da ya zama yana aikata mummunan laifi to yayi kokari ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu Ta'ala. kafin lokacin da gargara ta zo mashi idan har gargara ta zo maka menene gargara alamomin mutuwa alamomin mutuwa ya zama su ne a gabanka ka ga alamar mutuwa sannan a lokacin nan kuma za ka nemi koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah maɗaukakin zaki ba zai zama mai karɓar ka ba muna roƙon Allah ka yi mana gafara muna roƙon Allah ka yi mana jin kai ka ba mu masu komawa zuwa gare ka a kowane lokaci Allah madaukakin sarki ya sake faɗa a cikin alkur'ani mai girma suratul daha aya ta 82 yana cewa wa inni la gaffarun lalle ni mai gafara ne lalle ni mai gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana sannan ya imani wa amila salihan sannan ya aikata aiki kyakkyawa sun mahatada sannan kuma ya shiryu Allah subhanahu wataala mai gafara ne a gare shi ya sake faɗa a cikin alkur'ani mai girma al araf aya ta ɗari da hamsin da uku Allah subhanahu wa ta'ala na cewa sai amalu sayyi'at lalle wadanda suka aikata munana ayyuka sun matabu min ba'diha sannan suka tuba bayan munana ayyukan wa amanu sannan suka imani inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim lalle ubangijinka bayan waɗannan ayyuka da suka yi munana sannan suka tuba suma suka koma zuwa ga Allah to Allah mai gafara ne a gare sannan mai jin kai ne muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon tuba muna roƙon Allah subhanahu ala ka raya mu mana musulmai ka ɗauki mu mana musulmai ka tada mu mana musulmai Allah kai mu gidan aminci subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika na an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin all alhamdulillah.